salatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tada bi hadihi wa tamtaka bi sunnati ila yawm wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم أمننا من فتنة القبور ومن عذاب الإيمان والسهول aminnana ka amintar da mu ka amintar da mu daga fitinan kaburbura wa min azabin nari da kuma azaban wuta da kuma hallaka kubur ka amintar da mu daga hallaka wa aksina min asaratil ajira ya wasi arjudi wa ya zalmaghfira wa askina ka isan mana hmm. daga tubatubai na lahira tuntube tubatubai ya wasi aljud ya mai yalwan kyauta ya ma abocin gafara allah ya zaljud fihi ma da lana min nasirin Waje allah fihi mak, ka sanya mu cikin shingenka ya zalto ya kai ma abocin kyauta ba da nasirin siwak ba mu da wani mai taimako wanda ba kai ba in lam yakun afuka fi haqiqa faqad hawasta fi nati gariqa in lam yakun afuka fi haqiqa idan abuwanka bai zamanto haqiqa ba ya Allah in ba haqiqa bane afuwanka faqad hawasta fi nati to haqiqa jirgin ruwa na wato ta fadi tana mai nitsewa hawan hmm. safina ci gariqa haqiqa jirgin ruwa ta ta fadi tana mai nitsewa لأنني سكلت بالذنوب معترفا بكل هالعيوب domin lallai ni ku kirtu an nauya yani da zunubi hmm. an nauya yani da zunubi mutarifan wato ina mai tarafi da zunubi kulle dukanta ina mai tabbatar da zunubi ina tarafi da ita gaba ta. Hmm. Ina بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ما دمت في مكة ورعى الحمرة بجانب البيت وزدت الخدمة matukar ka dawama a makka idan mutum yana maka war a ka kula da alfarman ainihin makka din janibul bait ka kula da alfarma ga bangaren dakin ka'aba wa hidima sannan ka ƙara wajen bauta ka ƙara wajen hidima an gane ko inda mutum yana maka sai ya dage da da da nasin siri da su shine ma'ana ya ka tsara wajen hidima ولازم الصف فإن عزمت على khuruj فاصدف kama alimta sannan ka lizinci sau fa in azamta al khuruj idan ka yanke hukuncin fita daga maka duk kama alim sai ka yi dawaful wada'i kamar yadda ka sani akwai dawafi na ban kwana idan mutum ya gama aikin hajji gaba ɗaya zai bar maka وسر قبر المصطفى بأدب ونية تجب لكل مثل وسر لقبر المصطفى كي تفيا زوا قبر النبي الزادي بأدب دلدل نعم ونية كما دنية تجب لكل مثل za a amsa ma ga dukkan abin nema in ka tafi nan ka tafi da ladabi da niyya za a amsa ma ga dukkan abin nema sallim alaihi thumma zidni siddiq ثم إلى عمر رزق التوفيق kai sallama ga manzo sallallahu alaihi wasallam sannan sai ka sallama ga abubakar assalamu alaika ya ababakar sannan assalamu alaika ya umar faruk in kai haka za ka dace da gamdakatar za ka dace da taufiki wa'alam bi an nazal maqamul mustajab fihi du'a fala taballa min tilab ka sani cewa lalle wannan mukami yustajabu bihi du'a ana amsan addu'a a cikin sa wala tamalla kada ka kosa min ila daga nema kada ka kosa ka dage ke ta nema kana faɗin bukatunka da Allah subhanahu wata'ala hmm. na'am So, da sulawar ne tau. Yeah. ba ba nan da shi duk abin da ya shafi kabari a ga idan mutum ya kai ziyara kabari sai dai sallama da kuma yin addu'o'i da su mutanen kabarin kawai shi kenan amma mutum ya tsaya cewa yana neman wani abu a wajen a'a ba magana mutum ce ya tsaya kabari ya yana neman wani abu a wajen Allah a wajen ba a fiye da cin abin da ake a wajen an gane ku eh Bismillahir Rahmanir Rahim بسم الله الرحمن الرحيم باب موجبات الغسل وفرائضه وسننه وفضائله باب abubuwan da ke wajabta wanka da farillansa da me wasunani da sunnoninsa da fada'ile da mustahabansa na'am wa mujibatul ghusl inda nasi kuntum faqahul hayd wal nifas na'am mujibatul ghusl abubuwan da ke wajabta wanka inda nas anan malamai ake nufi da nas ne yace abubuwan da ke wajabta wanka a wajen malamai guda shida ne na farko yankewan jinin haila da yankewan jinin biki ومن ملي خارج بلذة مؤثرة في نوم أو ya يقظة sannan kuma daga maniyi wanda yake fitowa da jin daɗi kenan da maniyi mai fitowa wanda babu jin daɗi mai misali maniyin ya fito ta hanyar wahala an yi wa mutum bulala ko ya faɗo daga jini, sai maniyi ya fito ta hanyar wahala wannan ba maganar wanka sai dai mutum ya wanke gaban shi kawai a gani amma maniyin da ya fito da jin daɗi na al'ada jin daɗi da aka saba fi naumin cikin bacci ne kamar mutum ya yi mafarki au fi ya kaza ko a farke mani ya fito masa to wannan shi ne ake yin wanka a gare shi ma auman sannan kuma ana yin wanka daga koyewar hashafa koyewar kan zakari fi ayi ma farjin a cikin kowane irin farji na ɗan adam wa wasulul an ce kowane irin farji a ta farjin dabba da mutum zai sadu da dabba shi ma zai yi wanka wa iyaz zila eh? mutum ya taci ainihin dabba ya sanya gaban shi to shi ma wannan zai yi wanka an gane ku kamar yadda hadisi ya tabbata kai cewa idan an ga mutum ya taci dabba faqatul fa'ilul maqul ba a kashe shi mai sasan dabban da ita dabban duk a kashe su gaba daya a kashe dabban da kuma ita mai takan dabba din an gani? kuma a nasi ne wanda ya inganta cewa a kashe duk bangarori guda biyu bangaren farko an san laifin da yi to na biyu ba shi wanda aka saka din an ce shi ma shi ma shi ma shi kenan za su iya haifar da wani abu zai zama hadari ga al'umma ko za ga gara a kashe ta saboda gudun hadarin da zai iya haifuwa kun gane ku saboda haka da koyewan hashafa a cikin kowane irin farji ba sai lalle farji na mutum ba wa gasarul mayiti da kuma wanke mamaci idan mutum ya wanke mamaci an gane wankan da ake wa mamaci misali shi ma sunna ko wankan wanda ya musulunta hmm? eh wajibai wato daga cikin abin da yake wajibi ne wato mamacin ya mutu dole a bai wanka sannan wanda ya musulunta shi ma dole ya wanka na shiga musulunci inda malik khilafan li ahmad shi ahmad ya ce ko khilafan li abi halifa kai shi abu halifa ya ce wanka na shiga musulunci mustahabi ne ba dole bane in mutum ya musulunci a ya shiga musulunci a ce da yayi wanka kun ne ko shi ya dogara cewa da zarar mutum ya yi kalmar shahada kalmar shahada ya gusar da kafirci tunda har kalmar shahada ya gusar da kafirci ashe janaba min babu aula to da zarar mutum ya yi kalmar shahada kafirci ya gushe shi ma janaba ya gushe ko kuma wato a ce suka ce gaga in ka ce in mutum ya kalmar shahada to kafircin da ke jikin shi ya riga ya kai to wani abu ne kuma zai rage yanzu a jikin shi babu wani abu wanda zai rage ba kalmar shahada ya riga ya kau da wani abu shi ya sanya ba a samu an ruwaito cewa bayan bayan an musulunta a zamanin annaba ce ga mutane da yawa sun yi wanka ba mutum ɗaya ne kawai su mama shi kaɗai aka ruwaito cewa ya musulunta annabi ya ce je wanka amma sauran sahabbai da musulunci a ruwa da yawa ba a ruwaito maganar wankan su ba na shiga musulunci ke wannan sai nuna wankan shiga musulunci wato ba dole bane mustahabi ne eh in mutum ya musulunta ba ba da ya da za a yi tunanin kamar ko da kasan ban ko da yi bane tsari sai rasu mutu aka tsaba da aiki ga sun da bai samu yi ba yana nan musulmi ba ya kalmar shahada ba ya shiga tsaye wannan bai hana kalmar bai hana shiga musulunci ya dai bar wajibi ne kawai ce na Thank you. ya tabbata ga wa mutum daya gaba ɗaya cikin sahabbai mutum da ya kawai ya yin wankan sauran ba a ruwa kowa gari ya mu da ya wankan ba haka da abun yana da muhimmanci ba zai yi shi kawai ta hanyar mutum da ya samu labarin har zuwa karshen rayuwa bayan manzo Allah ma ya ya bar duniya akwai sahabbai akwai tabi'ai akwai da zuwa ta ji labari ana ɗaukar hmm? shi da mutunci na'am فروده خمس فتنمي جسلك وعم كل الجسم بالماء وضلك فرلنك براد يرني نعم fatarwi fusulaka za ka kai niyan wanka niyan wanka wannan fusulaka din na ai fatarwi fusulaka kai niyan wankanka sannan ka gane dukkan jiki da ruwa ko ina ya samu ruwa a jikinka kar ka bar luka waduluka ai waduluk waduluka din na, ai waduluk ka cuda ka cudan ya jikinka yana zuwa malikiya a wajen wankan janaba wato cuɗanyawa farilla ne khilafan li ahmad wa abi hanifa shi ahmad da abu hanifa suka ce wanka abinda ake kira wanka shine zuba ruwa a jiki ko ina ya samu ruwa ba sai lalle an cuɗanya ba wannan cuɗanyawan ba dole bane a cikin wanka in mutum ya yi wanka ruwa ya kai ko ina a jikin mutum ba tare da ya tura ba ya yi wanka amma in ya zama to ruwa ba zai kai ko ina ba sai an cuɗanya din a nan wajen cuɗanyawan shine ya zama mai ya zama wajibi an gani yana zama wajibi ne a babun alwasa'id laha Kamun maqasid idan ruwa zai iya saduwa ba tare da an cuɗanya ba kalas nan. in ko dole sai an cuɗanya ila jikin mutum na da kaushi wanda in ba a cuɗanya ba ruwa ba zai shiga jikin shi ba ya zama dole a cuɗanya ɗin an gane ko eh وخلل الشعر ووالي الكلب وسن الاستشاق والمدمدة ومدمدة wato ka tsantsefa gashi ka tsantsefa gashi wa wali kuma ka gaggauta kamar yadda ka san alwala Ka da tsantsefewa da gaggautawa yadda ka san alwala shi ma duk ɗaya ne an sunanta shaƙar ruwa da kuma kuskuren baki duk an sunanta su babu wajiba su yi babu abubuwan da ke wajabta wanka da farilansa da sunnoninsa da musabansa abubuwan da ke wajabta wanka a wajen malamai guda shida ne na farko yankewan jinin haila da jinin biki sannan kuma da fitowar mani wa min maniyin khariji da kuma maniyi mai fitowa da jin daɗi na al'ada maniyi mai fitowa da jin daɗi na al'ada a cikin bacci da ya fito ko a farki da kuma koyan wato hashafa kan zakari a cikin kowane irin farji da wanke matacce ko kuma wanke wanda ya musulunta shi ma wanda ya musulunta yi masa wanka duk farilla ne farillansa guda biyar ne na farko kai niyan wankanka wa umma da su sannan ka game dukkan jiki ko ina ya samu ruwa ko ina ka game shi da ruwa wadluk ai waduluka wadluk ka cuda wa kallil sha'ara ka tsantsa ka gashi wa wali sannan ka gaggauta yadda ka san alwala shi ma yadda gaggautawa yake farilla cikin alwala shi ma a cikin wankan janaba farilla ne an sunnanta shaƙa ruwa da kuskuren baki eh. na to shi ne ba zahiri ya ce da ya kashe ya ga kashewa za a iya ci ko ba za a iya ci ba ya ce wa da ya tsara nama a cinye mana ita dabban da mutum ya take ta maimakon a yi asarar nama a cinye mana an ce a kashe ya ga aina idan an yanka ta ai an kashe in mutum ba zai ji amma ba zai wance ta sauri ya cinye kafin kafin abin kafin abin ya bige ya bi jiki in dai nan take ne daga yankawan a daga daga saduwa aka yi sauri aka kashe kamar ba zai tasiri ba amma in ya daɗe sosai abin abin zai iya bin jiki na'am eh babun filwasaya babi game da wasanci da mudabbaranci cewa idan na mutu ka zama ɗa idan na mutu ka zama ɗa shi ne mudabbaranci da mukatar cewa kawo kuɗi kaza ka yantu an gane ku ka biya kuɗi shekara kaza da zaran ka gama biyan wannan kuɗi kai a matsayinka na bawa ka yantu ne ainihin kitaba wallazina gunar alkitaba Malakas, malakat aymanuhum fakatibuhum in alimtum fihim khaira eh wal mu'ti wal mu'ti da kuma wal mu'taq wanda aka yanka shi wannan an yanka shi ba tare da ya biya ko kwabo ba ba tare da wani alƙawari ba a yanka shi nan take shi ne mutar da walad da ita ce sadaka sadaka idan mutum na da baiwa kwarkwara wacce yana takanta kun gane yayi to da zaran ya sace ta ta haifan mai da to ta zaman to ummu walada malamai sun ce ko da ta yi bari ma ko da ta yi bari ta zaman to ummu walada saboda haka da zaran ta haihu ta zaman to sadaka amma ba maliki aka ce in ta haihu din nan ba maganan kuma mutum ya siyar da ita yana mutuwa ta zama to diya an gane na'am walwala da kuma walittaka walittaka ne mutum ya yanta bawa da zaran ka yanta bawa to wannan bawa ya zama to maula asfal kai kuma ka zama maula a'ala kai da ka yanta bawa sunanka maula a'ala shi bawan kuma shi ne maula asfal na'am wa ya ala alamar lahu ma yusifi ya cancanta ga duk mutumin da yake da abin da zai yi wasiya a gare shi yana da dukiya ko kaddara wanda zai yi wasiya ya kamata an yi an yu'idda wasiyarsa ya tanaji wasiyarsa inda mutum na da abin da zai yi wasiya da shi ya kamata a ce ya tanaji wasiya din wala wasiyata liwarisi amma fa babu wasiya ga magaji mutumin da zai yi gado ba a wasiya gare shi ba za ka yi wasiya ga ɗanka ba ka ce idan na rasu a ba ɗana wani abu ai Allah dama ya riga ya raba ya bashi mutum ba zai yi wasiya ga mahaifiyarsa ba ba zai yi wasiya ga matar shi ba duk dai mutanen da suke da gado ba a yin wasiya gare su amma mutum na iya wasiya ga dan uwan shi idan mutum na da 'ya'ya da iyaye zai iya wasiya a ba dan uwan shi wani abu saboda me saboda yan uwa ba su da gado idan akwai 'ya'ya ko akwai iyaye ko saboda haka mutum zai iya wasiya a cikin dukiyar da ya bari a ba ɗan uwan shi kaza ya yi daidai mutum zai iya cewa a ba abokin shi kaza dama abokin shi bai daga abokin ka bai da gadon ka eh wani ya fara da sun yi na sulusi wasu ci yana fita daga sulusi ne kun gane ku wasu ci yana fita daga me daga sulusi idan mutum zai yi wasiya yana yi ne gaba ɗaya cikin da'irar sulusi in kana da dubu tara za ka yi wasiya ne cikin nawa cikin dubu uku za ka yi wasiya an gane ku ba za ka wuce dubu uku ba na wani rabbi ma za da ale ana ana mayar da duk abin da ya karu kan sulusi illa an yi ji da warasa sai dai idan magada sun halarta su ce to su sun yarda babansu ya mutu ya bar dubu tara wato babansu yana dubu tara yana cikin ciwo misali suka ce zai iya yin wasiya na dubu shida su sun ba shi dama ya yi wasu na dubu shida su suka ba shi dama da kansu wannan ba matsala insha Allah an gane ku wala ku bi ainihi muqaddamu yana zan gane kaskanci na rayuwa jama'a kai ne ka dade kana wahala kana neman wannan kuɗin to amma da zaran mutum ya kai wani wani mataki na rashin lafiya wanda ana ganin lalle ba, ya kusan tafiya a nan wajen akwai iyaka ga yadda zai sarrafa dukiyarsa da zaran ya taɓa wani yaran za su ce baba gaskiya ba mu yadda ba baba tsaya iya nan kawai a cikin wannan dubu tara in baba zai ƙara dubu ɗaya ya zama mai maimakon dubu uku sai baba na so ya ƙara dubu ɗaya ya zama dubu hudu ya nemi izinin yaran in yaran sun ce a'a sai dai baba ya haƙura a nan ya isa mutum ya gane ƙasƙanci na duniya dukiyar da ka dade kana wahala yanzu ba ka da iko a kan yanzu ba naka bane hmm? Allah shi kiyaye wato yanci ainihi yanci yanci na ainihi ana farawa da shi yanci na ainihi wanda kawai za ce tafi na yan kaka shi ake farawa da shi kafin kowanne wal mudabbaru fil tashah tabaddahum alama sannan mudabbaranci a cikin lafiya shi ake farawa akan mudabbaranci cikin rashin lafiya mutum yana cikin lafiya sai ce idan na rasu ta zama ɗa shine mudabbaranci cikin lafiya da kuma wanda yana cikin rashin lafiya ya ce idan na rasu ta zama ɗa idan ya rasu wanne za a fara zartarwa na lafiyar za a fara zartarwa idan aka zartar da na lafiyar idan akwai dama akwai kuɗi sai a zartar da wancan din in babu wancan ya lashe na min cikin na yanci da wani ta na wa alama farrata fi min zakka a ina ne kuki yawa da kuma abin da ya sakaci na zakka an gane ana gabatar da mudabbaranci cikin lafiya akan mudabbaranci cikin ciwo da wani sako wa gairi himin mai min itkin ko min itkin wa gari na yanci ko waninsa ana gabatar da faranci cikin lafiya akan abin da mutum ya yi sakaci na zakka idan mutum ya yi sakaci bai yi zakka ba gashi kuma ya yi ma wannan alkawari cewa idan na rasu ka zama ɗa za a gabatar da wannan mudabbarancin akan maganan zakka zakkan da mutum ya yi sakaci bai yi ba sai idan an yanta wannan bawa mudabbar in wani abu ya ragu sai ya yi maganar zakka a gane ko zakar da mutum ya sakaci a kan shi inda zalika fi sulhi mubaddao. to lalle wannan zakar da ya sakaci din nan shi ma a cikin sulhin sa ne za a fara da shi za a fara da shi akan sauran wasu ci kun gane za a fara da zakar da ya sakaci sa'annan a saurari sauran wasu ci wa mudabbaru sulhati mubaddao alayhi wato mudabbaranci na lafiya shi ake farawa da shi wa zada qasluku hasa amal wasaya idan sulusi yi kunci ba sulusi yi kunci wato an ce a cikin sulusin ake so duk a biya wannan wasiya da aka yi alƙawari to kuma kuɗin yayi kunci ba zai iya ba kowa ba zai iya samu abin da yake so ba yayi wasiya ba wannan miliyan ɗaya to du kuɗin gaba ɗaya bai wuce miliyan hudu ba kuma mutanen da aka yi alƙawari ya kai wajen miliyan shida an ce za a bi ya za a yi sai a yi tahasa sai a yi tsotso shi tahasa shi ne tsotso kowa za a ɗanɗana mai ne ɗanɗane mutumin da ya kamata ya samu miliyan ɗaya sai ya samu dubu ɗari bakwai misali mai dubu ɗari bakwai ya samu dubu ɗari biyar mai dubu ɗari biyar ya samu dubu ɗari uku haka kowa za a ɗanɗana mai ba wai zai samu yadda yake so ba ne shi ne ma'ana ta hasa ahal wasaya ma'abota wasicci za su yi ɗanɗano yawa wanda ba a farawa da shi ma'abota wasu ci wanda ba da shi ake farawa ba kamar wanne ne ba da shi ake farawa ba eh, kaga kaga wannan ba da shi ake farawa ba sannan zarkan da mutum ya saka shi, na ba da shi ake farawa ba to irin nan gaba daya irin wannan wanda ba da shi ake farawa ba kun gane ku? a ah, menene wato su ne za a yi wa ɗanɗano wanda ba da su ake fara wannan ba kowanne abin da ya samu sai ya haƙuri amma asalin na wanda ake fara bawa na farko ɗin nan za a ba su dukiyar su cika ku? kun gane wannan ko? kamar shi wanda ake yanta shi ɗin nan kawai yanci kai tsaye zai wuce da kai tsaye sannan mudabbar na lafiya shi ma kawai kai tsaye da sauransu Eh. wani da rujo an wasiyyati mutum ya samu ya janye daga wasiya in yana rayu min cikin na yanci da waninsa an gani idan mutum ya yi wasinci na yanci zai iya cewa ya fasa yancin in ya ce idan na rasuwa na ya daga baya kuma sai ya ga bawan kila yana rashin ji sai ya fasa na fasa yancin ne saboda inda ba wani da ya wuce ke araba magana ba wani duk wuce a kan bai duk da wani eh ba ta nan ko za a sai kun duk cikin kudin shi a cikin kudin da ya wuce ne ba a cikin kudin da ya wuce ci na'am na. eh Thank eh? you.

نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي امسكاك حيث قد فدا اتلقت واردة جرى القدع وفي امسكاك wato a cikin raba aure haisu yi ƙado da za da inda aka rasa yarda an kasa samun yarda an gane an kasa samun yarda tsakanin miji da mata aka raba aure wato jarar kaza hukunci ya gudana a dulu da dalakacin wani na sake ɗaya kawai sai a yi wata akutun zautatu ma'a nufuri ma yadda dai bil hulku fi zululi ita mace tana karban tana karba idan miji ya cije ya kiran ruwa ma yadda dai bil hulku tana karban abinda sabani ya hukunta mai fi hululi idan lokaci ya yi idan lokacin biyan sadakin ya yi نعم والحكم في النزول كل منهما نعم بما به بعد اليمين حكم wato hukunci ya tabbata a cikin nukuli na kowanne daga cikinsu hukunci namiji ya cije mace mata cije kowanne ya ki ya taya rantsi amin bima bihi hukima za a yi hukunci bima ba'ad al-yamin bima ba'ad al-yamin za a yi hukunci da abin da yake shine haƙƙi bayan rantsuwa eh bima hukuma bima ba'ad al-yamin wa hukmu fi nuquli kullu minhumma bima bihi ba'ad al-yamin hukuma wato hukunci a cikin cijewan kowanne daga cikin su bima hukuma bima ba'ad al-yamin za a yi hukunci da abin da za a yi hukunci da shi bayan rantsuwa ne da sun rantse ga abin da za a yi hukunci da shi to alƙali zai hukunci da shi kawai da kaddara kawai ka an rantse din ne kawai sai ya yanke hukunci na'am to a cikin buɗe aure ta inda an rasa samun yarda ta ɓangarori kan sadakin wato hukunci ya gudana da saki ɗaya ne kawai wata akwai zauda mace na karɓa ma'an kulhi idan miji ya cije yana karɓa ma yadda zai rukul abinda saɓani ya hukunta fi hululi idan ajali ya sauka hukunci a cikin cijewan kowanne daga cikin su kowanne ya ƙi yadda kowanne an ce ya rantsa ya ce kaza ne kaza ne kuɗin kowanne zai cije bima biyi ba adalin bima hukuma biyi ba adalin to hukunci ne da abinda aka yi hukunci da shi bayan rantsuwa inda kowanne daga cikin ya rantsi da abin da alƙali zai yanke hukunci to tun da sun iya dasa rantsi to alƙali zai yi amfani da wannan kawai zai yi ɗauka kamar sun rantsi ne idan sun yi saɓani sai a koma zuwa ga abin da al'ada ya hukunta urf urf shi ke shi ke raba gangama ai hmm. rage ana biyan talatin yanzu kuwa sai ba zaura eh? to kuma gata ba ne dai akwai iyaye masu sauki ne

a yin da yadda aka sa ɗari biyar da a garin kaduna to auren zai sai dan sai dan ke sosai ba za a samu wani da ake kuma gaskiya dan na lura ba abin da ke ba samari wahala kamar sadaki su kamar sadaki ne suka fi damuwa da shi jama da sauran abubuwa na shirye-shiryen auren duk sadaki ya yi tsada ta ihu a hankali yanzu kuma sadaki ba kowa yanzu ke ɗaukar nauyin da kamar iyaye ke sai baba ya ce shi zai biya to baba ya ta kan shi ciki ma sai a saka wani shi yaron sai sai da zai yi. amma sauki ma kan wani al'adun da mutum zai da ne yi bai sa wa mutum da wani saboda shi zai kayan ɗaki shi zai kaza shi zai kaza sauran al'aduna ma in mutum ya zo in zai aure dama sai ya tanaki ɗaki sai ka je ka yi hayan ɗaki ka sa kujeru duk talabishin su mai ka gama shirya ɗakin tukuna sai iyayen yarinya su zo su kalli ɗakin daga ɗakin ya musu tukuna sannan sai a fara tunanin baka yarinya kaga wannan in an gama wannan ita yarin ba za ta zo da kaya ba kai za ta zo da kaya in za ta kawo kaya sai dai kayan kicin kawai za ta kawo mashi kayan kicin kawai kwanuka da sau abubuwan kayan da zarafi amma sauran kayan kawai gaba ɗaya za ka kawo idan ko rabu da ita kawai sai dai ba fita da baka dajin ka da wata mata da tura turanci na'am Allah ya rahmanu wa alaikum salam na'am azuma dari ai kan ka lokaci wallahi ka bata lokaci za ku bada wani na ga ba ka bata lokaci kila da kai kila da kai ne na uku ko na hudu kai wasa ka ga ka dauka mataki an zo biya, wallahi an zo biya yana ganin ya samu labarin nan ban ji daura auren ba ma na samu labarin auren da ka biya ku da biyu Ranar nan kusa. Akwai kwanan nan ma ɗalibi ne a nan wajen wallahi da kira karɓi dubu saba'in da ƙyar sun ce dubu ɗari ana ta turzawa wala da ƙyar ka karɓi dubu saba'in a nan da nan da cikin wada. a yana badalawa kila badalawa ba ina jihar jihar da badalawa ko eh ya ba masu yarin yanki da dawa bai so ya bayar bane irin akwai rikicin nan kawai bari a yawon an kawai don ma a buɗa mari waje wani akwai irin auren da kuke daga bayan daga bayan wani ya kunno kai to abin da za a yi bari kawai da za a ce wa mai kudin dan ba lokaci za mu san yadda za mu yi to daga baya suna zo yankin ziraki sai a yankin ziraki rashin mutunci wanda zai yi fushi mace ɗari biyu na hamsin kaga ai bai taɓa jin wannan ba rayuwar shi ba kaga dole nuna wayan nan kawai zai yi fushi ya fushi kawai shi kenan da shi ya fushi ba mu muka ce kaza ba kawai sai a ji labarin wani mai mota ya bada ɗari biyar wannan na farko ke na biyu kuma ila farashi ana tunanin cewa da zaran ya bari akwai kila ba da yawa sun zo suna son kawo rashin wanda ko ya fi shi ba su ba matsalar su bane bin su wannan da ba wai kawai haka na kawai ba shi wato sun sa ta kamar jari ce ita shi ba tun da kaga ya nace har yana da wani hayar da yana suka za akwai magana shi ma Thank you. ba malami ne samu karatun da sai nan ne ya san shi da da eh, wato abinda harbi harbi ya cimma makasan shi abinda harbi ya cimma makasan fatarar da sai ya gangara hausa kada filmai fatarar da filmai hausa kada filma sai ya gangara ko kuma ya fada cikin ruwa misali kun gane ko an harbe shi sai harbi ya cimma makasa wanda dole mutuwa zai yi kun gane harbi ya cimma makasa sai ya fada cikin ruwa Hau gaba ko ya fako a cikin ruwa kuma waje da sun ma waje da daga bayan sai ya same shi ya da akalu ya halatta shi harbi ya cimma makasan wato harbi wato wanda ko da an kare shi zai mutu ba wai fadawa cikin ruwan da ya sa ya mutu ba in fadawa cikin ruwan da ya sa ya mutu kaga ya zama mushi ko a da aka harbe shi to harbin ne ya sa ya mutu eh an same shi a wurin da kawai dama dole ne ya mutu zai rayu ba irin wannan kawai za a ci ko da an zo an same shi a cikin ruwa ya mutu za mu ɗauka wannan harba mu ne kashe shi za mu ci wa musharaka ta kalbi majusi a ghayr muallim wato musharaka da karan ba majusi ko karan wanda ba malami ba wato karan ba kowa ya saba majusi bai bautan wuta ne to da karan ustazu da karan ba majusi sai suka yi musharaka wajen kashe dabba gane ko to shi na ta ce me idan ya tabbatar da kaɗaituwan karen shi da kashe wannan dabba din ya ya sa ya ya da yini to a lalle karen shi ne kashe wannan dabban Allah ya halatta a ci wannan dabba ɗin. idan ko ba shi da tabbas yana ganin kila karen ba majuse shi ma ya ba da gudunmawa tare a kashe Ba ya halatta a ci dabban kamar yadda ba majuse in yanka ba za a ci ba ba ka nan shi ba karanta arne ne shi ma eh karan ba majusi shi ma an ne ba ba za a ci ba walau da ala suyuri ta katala ajuruma da an da an sake shi akan farautoci da yawa kun gane an saki kare akan farautoci ba guda ɗaya ba sai ya kashe ɗayan su na'am au fi gari sai kashe ɗayan bai kashe sauran ba ko kuma cikin kogo kogon da babu rani. an tura shi ya kamo ya kashe dabba a cikin kogo wanda babu rami a ciki babu wajen wucewa kogo ne wanda yake rufaffe wanda an shiga kawai shi ke ba hanyar fita la ya alamu fi sayyidan wanda bai san da wani farauta a ciki ba au ala nau'i ko kuma an aike shi akan wani nau'i fa idza huwa ghayru sai gashi wani nau'i ne ko daban to duk wayannan da aka faɗa ya halatta shi in ka aiki mutum ya kamo farauta ta aike shi ya kawo barka sai ta shige cikin kogo kogon nan kuma babu wani rami da za a gudu balle a ce wannan wanda ka aika ya gudu wani ne daban to duk wanda aka kama ciki ya halatta a ci walau dan lahu gaira ma'qul da a ce yayi zaton cewa wanda ba a ci ne ba ya go ma'qul sai gashi a ce a ce dabbar da ake ci ne nan ya shilla to baya halatta a gani kai ka yi tsammani wanda ba a ci ne a ce dabbar da ake ci ne ta mutu ba a ci ba ومشاركة الجوارح توجب شركة أربابها wato musharaka na ainihin mikiyoyi jawari su ne dabbobin farauta dabbobin da suke farauta karnuka da su mikiya su zaki su ne jawari dabbobin da aka yi musu training musamman dambe dan farauta to wa'annan mikiyoyin inda suka yi musharaka wajen kashe dabba su jibo shirkata arba'ina suna wajabtar da tarayya na masu ita da naka karan da nawo karan da na wannan da wannan duk kai tarayya wajen farauto wata dabba to duka mu za mu yi tarayya wajen raba dabba ne wa idza aflata sayyid idan farauta ya kubuce wala hika min sai sai ya je ya riski yan uwan shi abokan farauta sai wani ya zo ya farauce shi nashi ne da ka harbe shi sai ya gudu sai ya kubuce sai je ya riski sauran yan uwansa kamar a ce gada da ka harbi gada sai gadan na ya kuɓuce ya shiga cikin yan uwansa da ya shiga cikin yan uwansa sai kuma wani ya zo yana neman farauta sai ya harbe shi da ya harbe shi sai cin masa shi ke nashi ne kai kai shi kai na farkon wa illa ko lil awwal in ko bai riski farauta ba kawai yana gefe ne

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله فصل الثاني فصلي نتقص الشفاء أبيات نعم زواج موسى الله عليه وسلم وما يتعلق به auren manzo الله عليه وسلم da abin da yake da alaka da auratayyarsa wadar hutani ma ya tafi tamadduku bi kasarati wato nau'i na biyu daga cikin wato sifofi abinda yabo wato ma ya tafi ulmadu bi kasarati abinda yabo ke dacewa da yawansa yabo yana dacewa da yawansa in an same shi da yawa to abin yabo ne da kuma alfahari da cikansa idan har mutum yana da wannan abin cikakke to zai zama to abin alfahari gare shi kamar aure da alfarma da mutumin da yake da mata ɗaya da wanda yake da mata biyu wanne ne ya fi zama abin yabo wanda ya fi zama abin yabo a wajen ɗan boko mai mata ɗaya a wajen musulunci mai mata da yawa ko ba ka ba iya yawan matan ka iya yaban ka saboda mai da duk wanda ya san abin da yake da mai ɗaukar nauyin mutum ɗaya da mai ɗaukar nauyin mutane da yawa ba ɗaya ba ne na ba gano wannan mutumin da yake da mata da yawa yana ɗaukar nauyin mata da yawa kuma zai haifi yara da yawa ya ɗauki nauyin su ya musu tarbiyya iya wahalar da ka samu wajen tarbiyya iya ladanka da mutumin da ya samu ƙaton gona ƙaton gona katon fili ya girbe ya sha wahala ya yi noma sannan gona ya fito ya yi kaza ya kaza da wanda ya samu ɗan ɗan ƙaramin waje bai san wahala sai ya samu ɗan ɗan ƙaramin waje kawai sai ya ɗan girbe kawai ya ɗan yi noma sai ka zo kana yaban wannan bai nan karamin eh shi kuma wannan ga ɗawainiyar da ya ɗauka na wahala da waye waye da kuɗin da ya kashe da sauransu da sauransu hmm? so daga mutumin da yake da mataye da yawa ya fi cancanta a yabe shi fiye da mutumin da yake da mata ɗaya an gane wannan ko da kuma alfarma an gane ko kamar aure da alfarma iya girman iya girman alfarman mutum iya girman yaban da za a yi mai amma nikahu ka mutum fi shar'an amma aure fa an yi intifaki a gare shi ga shari'a cewa aure abu ne mai kyau sannan an yi intifaki gare shi ga al'ada an fara sukan aure da yawa ne fa da zuwan turawa bayyana baturi shi ya kawo hamma wani zama wai abun kunya ne ma ga mutum wai yana da mata da yawa ya ce wane yana ta tara mata wanda kawai sai tara mata sai tara mata ya zama to aibi an gani amma ba a cika maganar zinace su ba eh ba a cika maganar zinace su ba shi ba ture bai cika maganar mata sun cika zina ba shi ba abin da ya dame shi da wannan shi dai yana kushe ma da kake yawan yin aure kake haihuwa kun gani ko wannan maganar haihuwan ya riga ya shiga ko ina yanzu a cikin asibiti na musulmi hatta asibitin ahlus sunna in ka je za ga mutum da gemu likita sai ce ma matar ka daina haihuwa ma 'ya'yanka uku ko hudu suke cikin wahala ka daina haihuwa kirki ya ba sa wani shakka yanzu da da suna koye koye da likitocin suna dan wayo wasu likitocin musulmi to yanzu da na nan da na musulmin din na nan da ɗaya ne ba bambanci duk inda kake za ga kokarin suke su faɗaitar da a daina haihuwa abin ya zama mutuwa mutawatir babu wani bambanci tsakanin wannan likitan da wannan likitan an gane ku kuma za ga cewa ba su cika ba sa irin yaban ba sa yaban auratayya ba sa yaban kuma haihuwa kuma suna kashewa ita macen gwiwa kai ba sai ka sani ba matar za su wayar da ita in ta yarda ana iya yarjejeniya ma ta ki haihuwa baka sani ba sai mata ka ta shekara takwas ta haihu ba ka ɗauka daga Allah ne ko ba daga Allah bane bayan shekara takwas sai ta haihu sai da ce Allah ya kawo bayan kun nemi magani kun kun dade kuna wahala an gane wannan Allah shi kiyaye fa innahu dalilul kamal wa domin lalle wannan dalili ne na kamala an gane ku hmm. wato auratayya dalili ne na kamala cewa mutum ya cika ɗa namiji kuma dalili ne na lafiya na mazakuta hmm. ko in har mutum mace ɗaya zai iya wuri ashe ba shi da ƙarfi sosai na mazakuta in har ba zai iya ƙara yin wani aure ba misali walam ya zali tafakuru bi kasarati auratu wato alfahari bai gushe ba bai gushe ba da yawan yawan ta aure ga al'ada an gani a zaman a da can ana yaban mutane da yawan yin aure al'ada ne wanda yake ma'arufa sananne wata ma bihi sira madiya wato yabo da shi tarihi ne wanda ya riga ya zartu har ga an san shi tuntuni na wa amma fi shar eh. sunnatun ma'sura amma a cikin shari'a aure sunna ce wace an ruwaito wannan na'am wa qad qala ibn abbas ibn abbas ya ce abdul hadhihi umma ya ce yace fiyayyen wannan al'umma shine wanda ya biye wa mata na'am yushira ilayhi sallallahu alaihi wasallam yana ishara zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam na'am wa qad qala sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce tanakahu tanakalu ku yi ta aure kuna haihuwa fa in mubahin bikum al-umam yawm yawon kiyama lalle ni zan yi alfahari da kowa al'umma gobe kiyama Wani na'a an tabbatul manzo zalla alaihi ya yi hani game da yankewa daga aure mutum ya ce shi ba zai aure ba abin yabo bane wannan na ma ma fi min kamfi shahawa tare da abin da ke cikin shi na mangare sha'awa da kuma ainihin rantsi ido allazaini niyyatan alaihi ma Eh? nabbaha alaihi ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadakar a gare su bi qauli man kana za qaulin fa yatazawwaj hmm. annabi ya ce duk wanda ya kasance ma abocin wadata ya fai aure fa hu agaddu lil bas domin lalle ya fi kawo rinsa ido kuma ya fi tsare farji daga zina hatta lam yara ulama mimma ya kada wa zuhur amma malamai ba sa ganin yin auratayya wai yana suka ga zuhudu ba sa sanya shi daga cikin abin da ke suka ga gudun duniya an gane a cewa da ba shi da zuhuri ya cika yin aure ba a cewa haka an gane ku قال sahal bin abdullah sahal bin abdullah a الله yana cewa na'am qadhu bibna ala sayyid mursalin bibna ila hakika an soyar da aure zuwa ga shugaban talikai yaya za a yi a kyamace shi abinda aka so annabi yana son aure waye shugaban masu zuri na duniya to gashi kuma shi ya ce hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wa dhib wa ju'ilat qurratu ayni fi salah hmm? an gane wannan ko ne wudu libin uyaina wato misalin shi ma ga ibn uyaina wa kana zuhadu sahaba radiyallahu ya kasance masu zuhudu na sahabbai Allah ya kara musu yadda ka suna da yawan aure eh a cikin sahabbai yana da wuya ka ji an ce ga mai mace daya ce an ce ga mai mace daya nan a cikin sahabbai yana da wuya daga da yawa daga cikin suna da mata suna da kwarkwara hmm? ga matan aure kuma ga sarari ga kwarkwara nan suna da shi masu yawan aure ne sahabbai an gane da a ce rashin yin auren ko kuma yin aure mace ɗaya shine falala da yaya da za mu ga wannan ga magabatanmu sai ya zama to salafanci alamar salafanci shine a ga mutum da mace ɗaya hmm? to sai ya zama to wato duka mafi yawa daga cikin sahabbai suna da mataye da yawa har da kwarkwara an gane wannan ko na'am wa hukiya fi zalika ana ali wal hasan an karbo kaya daga wannan daga ali bin abi talib shi ma yana da mataye da yawa kamar da kowa ya sani wal hasan da hasan al basri da ibn umar wa gairu wa gairu da wasu su wanda ba ɗaya ba biyu ba ga suna nan da yawa ga sunan wa kariha gairu wahidin wato hakika ba ɗaya ba biyu ba sun kyamaci an yarda Allah ko wanda ya kyamaci ya gamu da Allah shi kaɗai yana goro shi bai san ya gamu da Allah yana goro da a ce babu abin da ya rage a duniya sai sakan guda zai so a ce Allah ya ɗauki ran shi kafin wannan sakan guda zai so a ce ya yi aure ya gamu da Allah da mata bai so ya gamu da Allah ce ina matar kai ce ai bai aure ba don ku san auren falala ne an gane wannan ko fahimtila idan aka ce kaifa yakunin nikahu wa kasaratu min al-fada'il yaya zai yi a ce aure da yawan shi yana cikin falala kuma wa hadha yahya ibn zakariya ga yahya ibn zakariya alayhi salam kad asna Allah ta'ala alayhi Allah ta'ala ya yi yabo ga yahya ibn zakariya annahu kana ya kira shi hasuran ah. ko hmm. wa nabiyyan wa hasuran wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin ya kira shi hasuran kuma ya kira shi nabiyyan min as-salihin me ma'anan hasuran fa kaifa Allahu bil ajaz amma ta'udduhu amma ta'ahu amma fadilatu yaya Allah zai yi yabo da gajiyawa amma tu'adduhu fadila ga abinda ake lissafa shi a matsayin falala ya Allah zai yabo ga gajiyawa gare shi an kira ya haya hasuran wasu na cewa hasuran shi ne wanda ba shi da ikon ya saki mace an gani kaga wannan suka ne ga ai annabin Allah ko a ce ba shi da ikon takan mace ne gaba ɗaya wasu suka ce hasuran ne wanda yana da ikon takan mace amma kuma zai kau da kanshi gaba ɗaya daga yana da ƙarfin sha'awa amma ya kau da kanshi ga harkar mace ya ce shi ba zai yi aure ba zai jure ma sha'awa kaga wannan ne yabo yana da ƙarfin sha'awa wanda da yana so da ya da yayi yayi zina ko yi kaza amma ya yi saboda tsoron Allah wannan shi ne abin yabo amma ya zama to babu lafiyan gaba ɗaya dama wannan zalu bakar wani abin yabo tare da kai to annabi zakariya aka ce shi hasuran ne shi wato yana da karfin sha'awa amma tsoron Allah da wasu abubuwa ya hana shi ya kautar da shi ya zama to ba ruwan shi ba da harkar mata gaba ɗaya wa hada isa ibn maryam alayhi salam ga annabi isa dan maryam alayhi salam tabattala min nisa yayi tabattuli shi ma ya yin aure ya yanke daga aure ga mata gaba ɗaya ce shi ba shi ba mata walau kana kamar kan ma qarartahu lanaka walau kana kama qarartahu da ya kasance kamar yadda ka tabbatar cewa aure falala ne ai da annabi Isa ya aure annabin Allah ne tun daga annabi Isa bai aure ba shi aure ba wani abu bane ila in an doki wannan to sai a ce me fa'alam za a bada amsa kan wannan ko cewa lalle yaban da Allah ta'ala yayi ala ya haya bi annahu hasu laysa kama qala ba'du ba kamar yadda wasu ke cewa bane inda kuka na cewa shi gajiyayye ne aula zakara na ko ba shi da zakari wajen bila kai masu hazaƙa daga cikin malaman tafsiri sun yi inkarin wannan wani ƙadun ulama da malamai masu naƙadi sun yi naƙadin wannan magana wannan magana mai haɗari ne suka ce wannan naƙasu ne ga annabin Allah kuma aibi ne wala taliqu bil adiya irin wannan bai dace da annabawan Allah a jingina musu irin wannan mummuna abu ba Kawai معناه أنه cewa shi masumi ne daga zunubi shine ma'ana hasuran ai la ya ha baya aikata ka ka annahu usira anha kaman an takaitar da shi an iyakance shi an an tsare shi daga fadawa cikin ta an ce shi da kanshi yana hana kanshi fadawa cikin sha'awa yana da sha'awan amma shi da kanshi yake kange kanshi daga sha'awa din wannan shine abin yabo ko kana da ƙarfin sha'awa amma ka kange kanka daga mata da kuma duk wani abu na sabon Allah wakila laysat lahu shahwatun fil nisa an ce gaba ɗaya ba shi da sha'awar mata kaga wannan ba abin yabo bane aiwa da bai sha'awar mata kwata kwata wannan bai zama cikakken namiji ba kenan inda an ce mutum namiji ne to ya kamata ya zama to yana sha'awar mace a ce wani kwata kwata baya sha'awar mace to ya zama to na kasu gare shi an kushe mai an kushe sha faɗa yin namiji limanci jima'i zama akwai matsala an gane saboda ba shi da sha'awa tare da shi ba wani abin yabo bane ya ce ai wani bai sha'awar mata a wani yana sha'awar mata amma baya zina shi ne fa abin yabo da za shi in ya ga mace yadda kowa ke sha'awar mace zai yi amma kuma shi za wasu wasu daga cikin malaman tafsiri suka yi kuskure a wajen walakar hammar jiki wa hammar biya ana nabi yusuf da ce ita ta himmatu da shi shi ma ya himmatu da ita sai abin ya musu nauyi ya za a ce annabi yusuf shi ma ya ɗanci wani abu a cikin ran kan mace annabin allah irin ya za a annabin allah ya sha'awa ko ba gane wannan ba ai kwata kwata sun su ɗauka annabi suna annabin allah ne bai dace a ce wani abu sha'awa ya shiga zuciyar ba sai allah ya ce walƙar hamad bihi wa hamad ya laula an ra'a burhanar rabbi hakika ta himmatu da shi shi ma ya himmatu da ita abinda ya sa kawai ba a yi banna a wajen ba tsoron Allah saboda ya ga hujja na ubangijinsu tsoron Allah ya hana shi ba wai don baya sha'awa ba kazalika fa anhu su'a wal fahsha mun yi haka don mu juyan mai da mummuna abu da alfasha to da sun san wannan cewa kamala ga annabi shi ne ita san kyakkyawa ce a matsayin duk wani mutum irin wannan abin ya faru zai yi sha'awa amma tsoron Allah zai sanya ya aiwatar da sha'awar shi to sai Allah ya bashi lada kan wannan aikin wannan motsin da yayi na ba na so in aiwatar da sha'awa na wajen zina sai Allah ya bashi lada amma ya zama to ya gama cikakkiyawa ta yi tsaraici ta bai ji komai a jikin shi ba to wannan ba shi da hukunci tunda dama ba shi da sha'awa din na ce ai yayi wani kokari wani motsi yayi ba wani ba wani gudunmawa wanda ya bayar zan ya hana shi dan dama can jikin shi ba wani matsala dama kalin alin ba wani matsala balle a ce wai yayi yaki da shedan bai yaki da shedan ba amma mai karfin sha'awa ya ƙi yin zina shine yaki da shedan shi ya cancanci ya samu lada kun gane wannan shine wa rajulun da abu imra'atun za su mansabin wa jamalin fa qala inni akhafu allaha rabbal alamin mace ta kira shi ma'abociya mukami da kyau gashi da karfin sha'awa sai ce lalle ina jin tsoron Allah ubangijin talikai ba wai ba shi da ƙarfin sha'awa ba ne tsoron Allah ya hana shi zinan wannan shi ke da lada insha Allah an yi karatu irin tawarijin nan shi na'am da za a yi ta masa mutum yana da damar ya auren sai yana da wani irin quality da quantity da yake so mace ta cika misali sai ta jira ya jira ta cika yana da kyau aiki to barin haka din misali ana ta nemi nasiha ya yi yaƙi irin wannan ba mushkila bane a addini misali amma ya mushkila ne iya tsayawa dole sai irin abin da yake so wani to mutane kala kala ne wani wani wani wani ya akwai wanda na sani gaskiya na wani na sani baki da baki ma ya gaya mu wallahi kallah wani ce wani ya auri mace in ya auri baka wace wallahi bai taba sha'awar ta ba shi shi ka dole ne ya tsaya ya ga matan da zai aura ce wallahi bai sha'awar ta ba kaga wannan kaga tunda har ya faɗi haka cewa in ya auri baƙar ba zai taɓa sha'awar ta ba su haka sai tsaye ya dai irin wacce zai sha'awa tunda shi zai zo da matar shi ko ba ka ba to shi ne irin wannan tunda ya abin ya zama mai musiba irin wannan haka zai jira matar da zai za a tsaya ya zaɓa wani zai shekara wani ishirin yana neman aure kwarai da mai wannan bai samu ba ya nema bai dace ba duk inda zai je waje ne wanda za su maya da manya zai je waje ne wanda za su buga da masu manya-manyan motoci shi kuma yana zuwa nan yana zuwa da wanda ɗasa ‘yan mashin ɗin shi wanda tayan ma tayan ya goge hmm? ya je nan abu ke shi ya je can abu ya je nan yarinyar na zai iya yin ce wallahi da layi wallahi wallahi ko za ta mutu za ta aure shi ba kaza kaza wani lokaci kuma iyayen na so yarinya ba ta so haka zai ta gudanar da rayuwar har shekara wajen ishirin bai aure ba saboda yana da yana da zabi da yake da shi a rayuwar shi an gani maimakon ya dauki cewa to ai namiji mai mata hudu barin fara yin guda ɗaya tukuna daidai gwargwado in yi daidai gwargwado insha Allah sai in bi a hankali ko za a dace da wancan shi ba haka bane kawai shi dole ne a matakin farko ya zama abin da yake so bi a mi'a to wannan shine kuskuren wasu da suke yi hmm. sai kare rayuwar ba wani bai samu abin da yake so ba daidai lokacin da yake tunanin ya samu shi ma ya zuba ba ce ina sai ka zuba to yana shekara 28 ya fara neman wannan auren sai da yin shekara 20 har yanzu ya samu ba ga shekara 48 bai zuwa wani zaɓi yake ne sai da shi a tsafi nashi a yi zakara ne yanzu yana nema a ce za a yi zakara a kan yiwuwa a nemi a kushi ko ka kushi duk wani zaɓi da yawa kaga mutum na da shi kan mace yana da ɗan samartaka tare da shi ko yana da kuɗi abubuwa waje ne samartaka ko kuɗi da cikin shekara ishirin din nan ya hauka cewa neman halal ya samu halal tukuna ya zama tsohon miliyoniya insha Allah haka zai samu wacce yake so a cikin shekara arba'in da kuka zuwa hamsin amma ba ba mai son shi ba wanda shi yake wacce yake so akwai wacce ke so akwai wacce yake son ka auren da mutum zai yi cikin wannan shekarun ta aure ka ne kai ka san ta aure ka don kudin ka ne dan da ba kuɗin ba za ta aure ka ba kawai ka ɗauko makiyin ka ne ka kawo gida ka san gaba ɗaya ba a san ka da za ka yi rashin lafiya ba wai wani damuwa mai tsanani ba ne zai damu wannan wannan matar in za ka mutu dama madalla tana so ka mutu da ita aure saurayin da take so ta aure ka ne kan lalura da ka samu kuɗi yanzu nan gaba za ta zaɓi tana kana rago za ta wani saurayi ba shi kenan ba a shi gara mutum ya yi aure ya yi aure lokacin da akwai saka tare da shi akwai kuruciya tare da shi shi ne aure na soyayya wanda matar ta aure ka ne tana son ka ta aure ka amma ka kai wannan shekaru ka aka yi amfani da kuɗi iyayen suka baka to kai ma ka san ba wai son ka take ba kai ka sani in kai baka ga adalci ka san wannan abu Allah ta'ala shi taimake mu na'am to inna lillahi Allah Al'a ya gafarta mu Allah ya sa su mu Allah ya dauka lafiya ya gafarta Allah to subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka